wannan itaciya tufafin da ke jikinsu shi ma tufafin bawan Allah ne tunda sun saba wa Allah ba zai zauna tare da su ba sai tufafin su ya rinka tubewa yana rabuwa da su a daidai wannan lokaci sai gaya suna yagar ganyen aljanna suna rufe tsiraicin su da shi kenan wane ne wanda ya fara bayyana da tsiraicin mutane shedan hadin gwiwa ne tsakanin shedan da yahudawa ya za a mai da mata tsirara ya za a tube mata su fito tsirara ya za a yi ki fito fuskar ki a waje wuyan ki a waje gashin kanki a waje kafafun ki a waje cinyar ki a waje ya za a yi a mai da ke cikin irin wannan shiga wannan aiki ne na shaidan haɗin gwiwa tsakanin shaidan dawa tsakanin shaidan da yahudawa amma mata musulmai da suke cewa masu imani da dama daga cikinsu yanzu sun ɗauka ki fito tsirara shine wayewa shi ba yahude yana da dalilansa da suka sa yake so ya ga mata kuna yawo tsirara me dalilansa na farko dai yana so albasha ta bayyana a cikin ƙasa idan mata na fita tsirara ko an ki ko an so sai zinace zinace sun yawa a cikin al'umma yanzu ku je ƙasar masar ƙasa ce ta larabawa daga lokacin da aka yi wa lullubi zanga-zanga aka yi wa hijabi zanga-zanga tun zamanin su salama musa da su kasim amin taro da aka yi na mata a wani wuri da ake cewa maidanu tahrir aka yi lakca ta kushe hijabi lakca ta kushe lullubi ƙarshe mata ɗaruruwa suka rinka cire lulubinsu suna kunna masa wuta a wannan lokaci ɗaruruwan mata suka kona hijabinsu gwamnatin ƙasar masar sai ta sa wurin suna wai mai danu tahrir wurin da mata suka samu yanci wani yanci suka samu shine a wannan wuri ne aka kona hijabi to daga nan aka yi wa hijabi zanga-zanga a ƙasar masar yanzu lalacewa a ƙasar masar ta kai matsayin da idan kika je makabarta inda ake binne gawa za ki samu tsakanin kabari da kabari wani yana zina da mata tsakanin kabari da kabari yanzu idan kika je ki cikin kasar masar kwanaki <clears throat> mun tafi cairo alkahira babban birnin masar an sauke mu a wani hotel moving peak <clears throat> wallahi tun da na zo duniya ban taba ganin bala'in da na gani a ranar ba muna tare da malam abubakar giro argungu yake ce mu malam kabir na ce aka rama kalla ya ce idan allah yana son mutum da alkhairi ba zai sake kawo shi wannan wurin ba wurin cin abinci ma gefen sa swimming pool ne mata musulmai suna wanka tsirara a ciki gaban mutane mutane na cin abinci wai bai zama wani abin mamaki ba yanzu haka idan da za ki je ki cikin garin masar akwai motoci su motoci ne kawai na zina idan ka gani kana iya tarewa an rubuta musu idfa warkab wai ka biya ka hau idan ka tare irin wannan motoci da ka tare motar motar za ta yi fakin bus hakan nan da ka shiga ciki shi wanda yake da motar akwai kuɗin da zaka biya shi in ka kara shiga ciki gadaje ne da mata kusan tsirara ka dubi wacce ta maka ka biya ta yi zina da ita ana tafiya akan hanya a cikin gari saboda tsabar lalacewar tarbiyya wannan sharrin suwaye sharrin yahudawa ne suna so sai sun maida al'umma musulmai sun koma kamar yadda kasashen su suka lalace yanzu idan kika tashi kika je Thailand zaki samu katon gida wanda ya kai kaman goma din wannan gida da muke ciki goma na wannan gidan an kewaye shi da gilas a cikin gidan gaba daya mata ne tsirara a cikin gidan irin wacce kake so layin su daban layin masu manya-manyan kunkumi daban layin masu manya-manyan nonuwa daban masu ƙanana-ƙanana daban masu medium size daban layin wacce take da ciki in kana son zina da mai ciki akwai layin su daban mara ciki akwai layin su daban abinda kawai za ka je ka biya kuɗi ka yi matasa wurin da ake yin luwaɗi Za ki samu layin su daban irin wannan lalacewar yanzu haka a faransa lalacewa ta kai ga ana ɗaura aure tsakanin mace da mace a faransa yanzu haka magana da nake yi da ku mutum zai iya fitowa a gidan talabijin ya yi tallar matarsa idan kana so ka zo ka karɓe ta haya ka biya shi kuɗi ka je ka rinka kwana da ita to shi bai hude. irin wannan lalacewar da ake fama da ita a ƙasashen su ita yake so ya ɗauko ya kawo ta cikin al'umma musulmai hanyar da zai biye nasara kuma shine mata su rinka yawo tsirara duk yadda kake da dan imani idan dai kana tafiya kan hanya kana ganin mata tsirara kirjin su a waje kafadar su a waje kafafun su a waje to duk yadda kai dan imani imanin ka sai ya tabarbare idan baka yi sa'a ba tun kana kyama har karshe wata ran kai ma sai ka ce bari ka taba in so wata kunu min ba'dihi qauman salihin bukatar bai hude ta biyu shine ya nemi kuɗi da ku ya mai da ku kayan neman kuɗi shi yasa zai mai da ku tsirara ya zai ya nemi kuɗi da ku ya mai da mata kayan talla yanzu mata talla ke da su ko ba talla ke da su ba idan bature ya man shafawa zai sayar yana so ya ciniki hoton mace ake sawa a kwalbar man shafawan ko hoton namiji ba ku an samu ba idan ya yi sabulu hoton wa zai sa idan ya yi jambaki hoton wa zai sa in ya yi gazar hoton wa zai sa idan ya yi duk abin da bai hude zai yi to hoton mace zai sa da hoton mace zai yi talla hatta handset wannan waya salula da ake bugawa idan ka buga wani baka same shi ba baya nan muryar mace za ta yi maka magana ko muryar namiji muryar mace sai ka ji wata murya mai zaki ta ce the number dial is not available for women please try again later muryar mace za ka ce dan me ba za a sa muryar kato ba kenan bukatar bai hude ta gaba shine yayi amfani da ku yayi talle ya samu kuɗi ya lalata ki ya lalata zuri'ar ki, ya lalata ki. amma in ba haka ba ba da dadewa ba aka yi bincike a kasar america sai aka gano mata masu sa hijabi sun fi lafiya fiye da matan da ba sa sa hijabi mace da ke tafiya tsirara ba lullubi rana ta da keta sanye da keta akwai wasu sinadarai a jikin dan adam masu ba fatar dan adam kariya rana tana kona wannan sinadarai ne ƙarshe fata ta sai cutu mata da suka fi kamuwa da kansa ta fata a duniya matan da ba sa sa hijabi ne ashe kenan sa hijabin shine wayewa sa hijabin shine ci gaba sa hijabin shi ke ƙara lafiya sa hijabi shi ke ƙara mutunci sa hijabi shi ke rufa mace asiri amma ba hude ya zo ya lalata mata saboda ya same su ba su yi karatun addini ba ta sa ɗan wani matsantsan siket ya takura ta in za ta duka aiki ta sa wata riga ta matse ta akwai wata rigar ma show me your back show me your leg show me your chest show me your bow leg abinda zai baka haushi mace ita da kanta tana ganin yatta yatta kuma musulma wai za ta je wajen tela wai telan ne zai guda ta mata dinki kaga tela wai yana taba jikin mace wai zai mata dinki ne saboda ana so dinkin wai sai ya bi jikinta gaba daya ya dauko ya gwada fadin kafadarta ya ce goma sha bakwai a rubuta ya fada auna fadin kunkuminta ya ce ashirin da ɗaya ya auna cikinta duk ya bi ta ya da matsiyaci bai ba da sadaki ba ba shaidu ba wali ba komai wai da sunan zai mata dinki ne in ba sa'a ba telan musulmi ne yarinyar musulma ce babanta musulmi ne wannan bala'i ne ko ba bala'i ba ne? wa ya jawo wannan yahudawa ne suka jawo ku saurara ku je ya ku mata idan mace ta yi kwalliya mace ta sha ado to a duniya gaba ɗaya mutum goma aka yadda su ganta mace ta sha ado duk mutumin da ya ganta cikin ado da kwalliya shi sai ya samu zunubi ita sai ta samu zunubi sai mutane guda nawa mutane guda goma kadai aka yadda su ga mace in ta yi kwalliya Ana ma ba musu a cikin suratul nur wa qul lil mu'minati wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن من جدا أو آبائهن أو آباء بعولتهن أكوي سورة أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن مزيكا بالرمى أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون Allah ya ce wa kullil lil mu'minati ya manza Allah sallallahu alaihi wasallam ka fada wa mata masu imani me zaka gaya musu yaghdubna min absarihinna su runtsa idanunsu kar su rinka kallon mata da ba nasu ba ana so mace ta runtsa idanunta kada ta zama ba ta da aikin yi banda kallon mijin da ba nata ba in ta fita kan hanya kowa ta gani sai ta kura masa ido wannan haramun ne bai halatta ba yaghdunna min absarihinna wa yahfazna furujahunna ka fada wa mata su kame farjojin su kada su yadda su zama mazinata wala yubdina zinatahunna kada su bayyana kwalliyarsu, kada su bayyana adan su illa ma zahara minha sai dai abinda dama zai bayyana menene abinda dama zai bayyana wasu malamai suka ce tafukan hannaye da fuska wasu malamai suka ce a fuskan ma a rufe ta to menene abin da dama zai bayyana idan mace ta sa tufafinta mai kyau sai ta kawo hijab ta dora a kai to idan tana tafiya ko iska ta kada ko wani abu wannan tufafi na ciki da ta saka sai ya fito waje sai aka gani to bata aikata laifi ba shine me illa ma zahara minha Allah ya ce wal yadribna bikumurihinna ala juyubihinna ana so su sako lullubinsu daga sama su lullube kawunansu su lullube jikinsu gaba ɗaya geffansu gaba ɗaya kumur jan ukimar, su bugo lullubinsu abun rufin kansu su rufo shi har sai ya lullube geffan jikinsu gaba ɗaya wala yadribna bi kumur kumurhinna ala jubihinna sai Allah ya ce idan ta kwalliya wala yubdina zinatahunna kar su yadda su bayyana adansu ula ta hinna sai dai ga mazajensu idan mace ta sha ado ta gwangwaje ta cakaralle to mai gida kawai aka ce ya ga adon ya ga kwalliyar to mu yanzu mata haka ake yi ba haka ake yi ba idan za ta je anguwa a lokacin ne za ta sheka ado Ka ga an ɗauko dutsen goge kaushi a ta goge diddigi. a ɗauko man shafawa a shafa a je a zauna gaban madubi a ta tafi kifiki da ido minti talatin tana kwalliya saboda za ta je anguwa kenan a dangwala wannan a diga wannan a barbada a zana ga jagira ga jalebe ga dangwala goshi ga barbada kumatu ga haka za ta yi in an kammala a kashe ɗauri ina za a je wa zai ga kwalliyar miji zai gani ko anguwa za a je anguwa za a je yanzu fa mata da yawa da ɗanta ya ga ta fara yin kwalliya ta fara shafe-shafe sai ya zo yana cewa mama ni ma da ni za a je saboda ya san ba ta kwalliya sai za ta je anguwa a jawo a daka kir zanin da fi kowane tsada a ranar shi za a saka za a je ina za a je gidan biki da ta je gidan bikin an gama ta dawo gida wannan kwalliyar kuma sai ta cire sai ta sa kayan gida akwai mata musamman mata ma'aikatan gwamnati 'yan boko da suke gani sun waye din nan idan za ta je ofis za ta je biro wajen aiki sai ta she ado a fesa turare ta je ta zauna a wajen aiki ta taɗi da mazan da ba nata ba a wa ya ce miki in kin je wajen aiki za ki zauna ki ta fira da maza wasu ƙarfi ki ta fira da su a cikin abin nan a wajen aiki wa ya sa ki wata rana ina tafsiri a wani gari da maturu sai wani ya rubuto mun tambaya wai akwai wata mata da suke aiki a wuri ɗaya tare da ita amma matar aure ne wai amma sun saba da ita sosai sun shaku wai ta haihu wai zai iya zuwa gidanta ya je mata barkar haihuwa ka ji wata shegantaka wai ya je mata barkar haihuwa na ce inda mata ta ce ka zo barka haihuwa faskare zan samu in karya ma kafa abinda zai faru kenan idan za ta dawo gida da ta dawo gida daga wajen aiki kuma kwalliya da sai ta cire sai ta sa kayan gida mata da dama suna da wannan mata da dama ba su san muhimmancin kwalliya wa miji ba ba su san muhimmancin tsafta da kwalliya a cikin gida ba wata ba an ce idan ka gama ci a waje ta burge ka ta baka sha'awa ka dawo ka kalli matarka ko ba haka musulunci ya ce ba to sai ka je kaga wata ta sha ado ta daura dan kwali ta karkace shi irin dan kwali nan da daura dan kwali nan da ake cewa wato ainihin mai gida sau ko mu gaisa ta ta الله أكبر يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو ابنائهن أو ابناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ga wata mata ta burge ka a waje ka dawo gida ka kalli ka sai ka ga wata a waje ta dan yi fita haka ta fito cip cip ta dan kashe daure to karshe abin da zai faru in ka zo gida sai ka samu matar ta kama wata kila ko dan kwalin babu akan ta balanta la'ayi magana ya ta daura shi idan kuka shiga ba wasu wurare mace wai ko wanke wanke za ta sai ta daurin zani iya kamun kirji kan ba dan kwali raban da ta kitso ma ta manta kafar nan a kode sai ka ce kafar kato ba nan za ka sha mamaki ba ko wanke wanke za ta sai ta ta tattaro zani haka duk cinyoyin a basu a waje in za ta yi wanke wanke akan cinya za a dora kwanan akan cinya za a dora tukunya akan sai ka ce cinye akuya ku faɗa mun ta kaka mijin wannan mata har za ta burge shi amma idan za ta je waje a lokacin ne wanda za ta yi ado ta kula a daka ta kwalliya Allah ka gafarta mana alhali an ce wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna ko kuma iyayensu idan kin sha ado kin yi kwalliya ya halatta baban ki ganki cikin ado aw aba'i bu'ulatihinna ko kuma baban mijinki baban mijinki ma in kin yi ado kin yi kwalliya ya halatta ya ganki domin ke yasta ce ba zai yi sha'awar ki ba shine au aba hinna. au abana ihinna in kin yi ado ya halatta danki da kika haifa ya gani au abana hinna idan kina da kishiya ya halatta dan kishiyarki ya ganki idan kin yi ado au hinna yayanki ko kaninki ya halatta ya ganki idan kin yi ado au bani hinna dan yayanki ko dan kaninki ya halatta ya ganki in kin yi ado au bani hinna ɗan yayarki ko ɗan kanwarki ya halatta ya ganki in kin yi ado shine aw nisaihinna mace yar uwarki in kin yi ado ya halatta ta ganki kin yi kwalliya au ma malakat aymanuhunna idan kina da bawa shi ma idan kin yi ado ya halatta ya ganki shine abinda hannunki na dama ya mallaka au ma malakat aymanuhunna aw tabi'ina gairi ulil irbati minar rijal idan akwai wani tsoho mai raka mata anguwa wanda bai da sha'awa shi ma ya halatta ya ganki idan kin yi ado kin yi kwalliya shine awi na gairi ulil irbati minar rijal awi difilil ladina lam yazharu ala auratin nisa haka yaro karami wanda bai san tsirecin mace ba shi ma idan kin yi ado ya halatta ya ganki to tambaya nan gurin yaro dan shekara nawa ne za a ce masa yaro karami wanda bai san tsirecin mace ba dan shekara nawa dan shekara goma shekara tara takwas bakwai to ku saurara ku ci ga yadda ake ganewa sai ku gano mun shekaru idan aka ce yaro ya shiga cikin gida akwai mata biyu a cikin gidan da ya shiga ya fito sai aka ce masa mata nawa ka gani a gidan ya ce mata guda biyu yaya suke ya ce ɗaya fara ce ɗaya baka aka ce bayan wannan fa ya ce ɗaya doguwa ɗaya gajera aka ce bayan wannan fa ya ce ɗaya siririya ɗaya tana da jiki to kar a sake barin shi ya shiga cikin gidan shi ma ya wuce a wadi filin lazina lamai zaru ala nisa to kenan yaro dan shekara nawa akalla yaro karami kenan to wayannan mutanen guda goma su aka yadda su ga mace in ta yado da Allah bane tambaye ku akwai abokin miji a ciki abokin miji akwai shi a ciki an ce au sadiqi buulatihinna ko abokin miji to yaya aka yau lalacewa ta kai matsayin da wai mutum a cikin gida wai ya ɗebo abokansa wai matarsa ce ta zo tana sa musu abinci a danin tebur a wurin cin abinci a teburin cin abinci ba ta da lullubi ba hijabi idan tana da hijabi da shiga ta musulunci nan ya halatta domin an taɓa samun matar wani sahabi ta sa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinci tare da mijinta amma tana cikin shiga ta musulunci ta fito ba lullubi watakila ko ɗan kwali babu a kanta saboda takamar ta gyara gashin kanta ta kulle tana so abokan miji su gani ta duka a waje wuyanta a waje wai ita yan wai ita yar boko ce ko wato an sake ta ta dire ita wayayya ce shi ma mijin wai shi wayayye ne da abokansa ga matarsa ta zo ta zauna hannunta a waje kafadarta a waje kirjinta a waje wai suna cin abinci a teburin abinci wai wayewa ce wannan ba wayewa ba ce jahiliya ce in ba su tuba ba sai sun tafi jahannama a ranar tashin alkiyama da labarin tambaye ku <clears throat> cikin mutanen nan guda goma da aka kirga akwai kanin miji a ciki akwai yayan miji a ciki to ke ina kika samu damar da zaki zo ki zauna kina hira da kanin mijinki baka da hijabi haramun ne musulunci bai yadda ba kanin mijinki uwa ɗaya uba ɗaya in dai ya zama baligi ki zauna ke da shi kina hira kuna tari idan za ku zauna ku hira ta ɗaya kewa da tari musulunci bai halatta ba idan zai yi magana da ke to ana buƙatar ya zama kin saka hijabi kamin ya magana da ke a matsayinsa na kanin miji wai mu yanzu saboda lalacewa da jahilci har an kai matsayin da wai mata tana kokuwa da kanin mijinta wai abokin wasanta ne wai har waka ake yi wasan kanin miji akwai daɗi wai idan ana nika a hau baya ka hau bayan matan da ba taka ba wallahi wuta zaka je maka tura wace irin lalacewa wannan duk me ya kawo wannan abin da ya kawo wannan shine rashin karatun mata zama da suke da jahilci ba sa karatu ku saurara ku ji saboda tsabar jahilcin mata da ba sa karatu hatta ciki da suke ɗauka suke haihuwa ba su ma san menene hikimar ciki da haihuwa ba yanzu a gida su mata sun ɗauka saboda gado ake haihuwa haka ne ko ba haka bane yanzu idan kana da kuɗi kana da mata biyu uwar gida ka auro ta sai zama duk 'ya'yanta mata ta haifa haihuwar farko ta haifi mace ta ƙara haihuwar mace ta ƙara haihuwar mace sai ka auro amarya amarya tana zuwa sai ta samu ciki sai ta haifi ɗa namiji kawaye sai su zo su zuga wannan duk zaman da kika a gidan ya zama zaman banza yanzu amarya ta kwace gida ita ke da namiji ai namiji ai namiji ai namiji kaji sakarar banza wacce bata sani ake cewa addini ba ai namiji me ba ya zama namiji ko ya zama mace shi yake sa ya albarka fifita yaya mata akan yaya maza al'adar musulunci ce ko al'adar jahiliya zamanin jahiliya ne ake fifita da namiji akan 'ya'ya mace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƴaƴansa maza gaba ɗaya sun mutu suna ƙanana ƴaƴansa mata ne kawai suka rayu haka ne ko ba haka ba annabi ya haifi fatima zainab ruqayya ummu kulthum ibrahim alqasim Abdullah, manzo Allah ya haifi 'ya'ya guda bakwai uku maza uku mata uku mazan tun suna ƙanana suka mutu matan su ne suka girma har aka aurar da su yarsa ta ƙarshe da ta rasu ita ce fatima radiyallahu anha ita ce Esa ta ƙarshe da ta rasu kenan da Allah ya kashe 'ya'yan annabi maza suna ƙanana ya bar masa 'ya'ya mata bai san annabi Muhammadu ne ba ku an samu ba annabi shu'aibu 'ya'ya maza Allah ya bashi ko 'ya'ya mata ya bashi lokacin da annabi Musa ya hijira daga ƙasar Masar ya dawo ƙasar Madiyana ya haɗu da 'ya'yan annabi Shu'aibu 'ya'yan annabi Shu'aibu maza ne ko mata ne je ka suratul qasasi walamma warada ma a da ma a Madiyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun Wa waje domin duniya mun murata ne ta zuba, alama ka dubu kuma alatala wa abu na shaikon kabiyar. Lokacin da Annabi Musa ya zo bakin ruwan Maryam, ya samu mutane na ƙoƙarin shaye da dabbobinsu. sai ya samu wasu 'yan mata guda biyu suna tara dabbobin su kada su haɗu da dabbobin mutane annabi musa ya ce ku menene labarin ku dan me bara ku shayar da dabbobin ku ba kalata 'yan matan guda biyu sai suka ce la naski hatta yusdira ya mu muna da tarbiyya a gidanmu ba ma gwamatsuwa tsakanin maza da mata za mu zauna mai ta jira sai duk maza sun shayar da su sun tafi kamin mu shayar da namu sai ce to me zai sa bara ku ce babanku ya zo ya shayar da dabbobin ba suka ce wa abuna shekun karim kabir babanmu dattijo ne ya girma ya yi shekaru da yawa ba zai iya yin wannan aiki ba wayannan yan mata guda biyu ƴaƴan waye ƴaƴan annabi shu'aibu ne ƴaƴan annabin Allah ne kenan Allah baya san annabi shu'aibu ne ba shi ƴaƴa mata da Allah barin tambaye ku idan namiji ya ce bai san ya mace da ba a haihu uwar shi ba shi za a haife shi wa ya haihu shi shi karan kansa in ba matar shi zai samu babansa ya isa ya haihu shi ba tare da mace ba namiji zai iya ɗaukan ciki ya haihu kuna ganin namiji kamar jarumi ko da za a dirka masa ciki cikin ya girma a ce zai haihu Rana haihuwa da kun ga bala'i duk in ya fara ihu duk an gosi an taro an danne shi duk yan aganin nan sai an kira su rike shi kamin haihu wace ce ke haihuwa to mace a bar wulakantawa ce mata har kun zama ba kuma san kima ba wai idan mace idan mutum yana da yaya mace tana haihuwa yaya mata wai shikenan sai hankalinta ya tashi wai kishiya ta kwace gida na taba gaya muku wata mata a Najeriya a cikin garin Zaria in ba yau ta mutu ba tana nan dare har yanzu aikin hajji ta je ta je aikin hajji a Saudiya har aka yi aikin hajjin aka gama ita bata ga ɗakin Ka'aba ba ta dawo tana tari da mata ta ce an ce akwai ɗakin Allah da Allah rama Nasir Gondo muka je gari an ce akwai ɗakin Ka'aba ni tun da na zo ban ga ɗakin Ka'aba ba aka ce baki ga ɗakin ka'aba ba bayan kullum muna zuwa muna zagaya shi ta ce oho ni dai naga ana ta kewayawa amma ban gani ɗakin aka ce taso mu tafi suka ɗauko ta suka taho ɗakin ka'aba suka ce ga ɗakin ta duba ta ce wallahi bata gan shi ba suka kamo hannunta suka zagaya ta baya inda ba cunkoso sosai suka ɗora hannunta a jikin ɗakin suka ce to ga ɗakin kin taba da hannunki ta ce ina jin na taba wani abu amma ban gani suka ce wancan to abin da ake ya zama bala'i tashi mu tafi gida bayan ta dawo najeriya sai ta zo ta samu wani malami na sunna ta gaya masa abin da ya faru malamin sunna yana jin wannan sai ce duk yadda aka yi akwai saban da kika yi wa allah allah ya fushi da ke shi yasa allah ya rufe idanunki ya hana ki ganin ɗakin shi wani laifi kika aikata ta yi shiru ta ce gaskiya da yawa malam ya ce faɗa min wani ta ce to bari in gaya ma karami a ciki bari ta gaya masa me karami za ta gaya mashi ta ce ni dinnan ina da kishiya ni ce uwar gida ita ce amarya Allah ya bani yaya hudu duk mata ita kuma Allah ya bata yaya hudu duka maza sai bakin ciki da kishi sai kama zuciyata sai na ga ita ta kwace gida ta kwace me ta ce sai na shiga bokaye ta ce sai na je na samu wani katon boka